daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله ولي الذي muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokon san muna tafe da shirin nan na muku ya harshen farasanci daga nan sai shirin duniyar mu a yau akwai kuma shiri na muke gabatar muku akan amsoshi na fikihu ba kuma za mu gabatar da shirin nan na tarbiyyar iyali mu karkare da shirin mu na afirka a yau waɗanda suna jiran abubuwan da za a saura da dar allah a zangon shirin namu na wani lokaci to makafin aji abubuwan da na ambata ɗin duka baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran da Saudiya sun tattauna a kan taron OIC da za a gabatar a nan gaba. Majalisar Dattijan Ƙasar Algeria ta soke duk wata hulɗa da Majalisar Dattijan Ƙasar Faransa. shugaban kasar amurka donald trump ya kawo ƙarshen shirin bunƙasa samar da wutar lantarki a nahiyar afirka to yanzu kuma ga labaran da ke da ke ƙasashen iran da kuma saudiya sun tattauna akan halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da ma sauran batutuwa da suka shafi ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic gami da taron da kungiyar za ta gudanar a cikin kwanaki masu zuwa a birnin jidda na kasar saudiya tattaunawar dai za ta wakana ne ta wayar tarho inda kuma wasu daga cikin waɗanda suke bin diddigin lamarin suke ganin cewa samun tuntuɓa juna a tsakanin saudiya da ƙasar iran yana da matuƙar muhimmanci domin kuwa hakan zai bai wa ƙungiyar ƙasashen musulmin ƙarfin ɗaukar mataki guda ɗaya wanda ya dace da yanayin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya a lokacin da suka tattauna ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci da kuma yarima faisal ben farhan ministan harkokin wajen kasar saudiya sun tattauna akan halin da ake ciki akan shirin zaman taron na oic a ganawar da ya bangarorin biyu sun yi nazari akan halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya sannan kuma sun tattauna abubuwan da ya kamata a ajandar taron ta kunsa tun kafin wani lokacin dai bangarorin biyu sun tattauna kan shirin shugaban kasar amurka donald trump da kwace yankin zirin Gaza da ma tilastawa Falasɗinawa na yankin yin kaura zuwa ƙasar Masar ko kuma Jordan. Shirin da dukkanin kasashen guda biyu suka yi fitali da shi. Minista harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya yi tar da Allah wadai da shirin na Amurka wanda ya ce Yahudawan Sahiyuniya ne suke ƙoƙarin tilastawa al'ummar yankin zirin Gaza komawa zuwa wasu ƙasashe a wajen Falasɗinu. Sannan kuma ya da bukatar ɗaukar ƙwararren matakai na ƙasashen duniya domin tunkar wannan mataki ya kuma kira ga al'ummar musulmi da sauran al'ummomi na duniya baki ɗaya da su ɗauki matakan gaggawa domin taimakawa al'ummar Falasɗinu musamman na yankin zirin Gaza. Majalisar Dattijan Ƙasar Algeria ta dakatar da duk wata hulɗa da Majalisar Dattijan Ƙasar Faransa. Majalisar Al'ummar Ƙasar Algeria ɗin kwatankwacin Majalisar Dattijai ta Ƙasar Faransa ta san da cewa ta dakatar da wata hulɗa da majalisar dattawan faransan domin nuna adawa da ziyarar da shugaban wato shugabanta ya kai ranakun litinin da talata yankin yammacin sahara ziyarar ta biyo bayan wani gagarumin sauyi wanda shugaba emmanuel macron na kasar faransa ya ne a watan yulin shekara ta 2024 da ta gabata inda nuna goyon baya ga shirin cin gashin kai na yankin ƙarƙashin ikon mulki na ƙasar morocco wanda ya haifar da fushi na ƙasar algeria yankin da spain ta yi wa mulkin mallaka wanda yake yammacin sahara wani yanki ne na hamada wanda majalisar ɗinkin duniya ba ta yanke matsayi a kansa ba kashi tamanin cikin 100 na ƙasar maroko ne ke iko da shi amma ƙungiyar 'yan tawaye ta polisario wadda take samun goyon ban algeria ta kwa shekaru 50 tana fafutukar neman samun 'yanci na yankin kasar Masar ta yi watsi da shawarar da jagoran 'yan adawar Isra'ila yar da ya gabatar na cewa alkahira maimakon ƙungiyar gwamnatin na wata Hamas ta karbi rigamar iko da yankin zirin Gaza na wucin gadi. Tana mai danganta irin waɗannan tsare-tsare da cewa ba za ta ba amincewa da su ba. Kamfanin dillancin labaran MENA ya nikalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Masar Tamim halab yana cewa don ra'ayi ko shawarwari waɗanda suka saba wa matsayar ƙasar masar da kuma ƙasashen larabawa a kan batun yankin zirin gaza an yi watsi da su kuma za ta ba amincewa da su ba sannan kuma ya nana ta kiran da ƙasar masar ɗin ta yi na jajircewa ko kuma janyewar isra'ila daga yankunan falasɗinawa wanda ta mame kuma goyon bayanta ga kafa ƙasar falasɗinu mai cin gashin kanta minista halab ya jaddada dangantaka ta zahiri tsakanin gaza da yammacin gabar kogin jordan tare bayyana cewa dukkanin waɗannan yankuna ne na falasɗinawa da isra'ila ta mamaye da hakan ya haɗa da gabashin birnin kudus yana mai cewa suna wakiltar yankin ƙasar falasɗina mai cin gashin kanta ne baki ɗaya sannan kuma al'ummar waɗannan yankuna suna a matsayin falasɗinawa masu cikakken ikon zama ƙasarsu ranar ta gabata ce dai yar Lafid ya gabatar da wani shiri na Gaza bayan kawo ƙarshen yakin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar a kan yankin wanda ya daidaita shi. A ƙarƙashin shirin nasu dai Masar za ta karɓi rigamar tafiyar da yankin na zirin Gaza har zuwa lokacin da za a kammala ayyuka na yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta. Mafita dai ita ce Masar za ta ɗauki nauyin gudanar da zirin Gaza na tsawon shekaru takwas tare da zaɓin tsawaita waɗannan shekaru zuwa shekaru goma sha biyar kamar yadda Lafit ya shaidawa kafofin yada labarai To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Haramtaccen ƙasar Isra'ila ta saki farsunonin Falasɗinawa da dama a daidai lokacin da ƙungiyar Hamas ta miƙa wa gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila gawawakin wasu Isra'ilawa guda hudu ta hanyar ƙungiyar agaji ta Red Cross. Farsunan dai sun isa birnin Ramallah wanda yake gabar yammacin kogin jordan akan motocin kungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa bayan san tashi daga gidan yaron ofer wanda yake yankin da aka mamaye na paris palestino musayar dai ta karkare ne da cewa kashi na farko na musayar da aka fara tsakanin ɓangarorin biyu na israel da hamas wanda yake gudana a ƙarƙashin yarjejeniya ta tsagaita buɗe wuta wanda ƙasashen masar da kuma ƙatar suke jagoranta falasinawa da aka sako cikin fursunan dai sama da 600 wanda gwamnatin kasar ta ce ta saki wato makamancin haka tun daga farkon lokacin da aka fara musayar baki daya a matakin farko kungiyar hamas dai ta mika yahudawan isra'ila guda 33 waɗanda aka yi garkuwa da su a cikin yankin zirin gaza gami da kuma wasu garwaki guda takwas domin musayar fursunonin falasɗinawa dubu biyu waɗanda haramtassar ƙasar isra'ila take ci gaba da tsare su a gidajen kasanta ta ranar asabar ɗin ta gabata ce dai ya kamata gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta miƙa fursunonin falasɗinawa su biyu da shida sai dai isra'ilan ta jinkirta sakin fursunonin banda ƙungiyar hamas ta miƙa wasu yahudawan isra'ilan guda shida daga yankin zirin gaza tana mai cewa hamas tana wulakanta yarjejeniyar da aka sanya hannu a kanta ta hanyar ƙin miƙa adadin da aka tantance a lokacin da ake saka hannu a kan wannan yarjejeniya. Gwamnatin Donald Trump na ƙasar Amurka ta kawo ƙarshen wani shirin Amurkan wanda ya shafi bunƙasa samar da wutar lantarki a nahiyar Afirka, wanda aka ƙaddamar fiye da shekaru goma da sa gabata a cewar shafin Bloomberg. Shirin wanda tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya a shekara ta 2013 yana da nufin samar da wutar lantarki ga miliyoyin gidaje a nahiyar afirka wanda hukumar raya kasashe ta amurka usa take tafiyar da shi wannan yana ɗaya daga cikin shirin da shugaban ƙasar amurka donald trump ya gabatar na rage kashe kudaden amurka wanda ma'aikatar ingancin gwamnatin ƙasar amurka take jagoranta kusan dukkanin dai manufofin shirin power africa an sanya su ne a cikin jerin shirye-shirye waɗanda za a kawar da su a cikin tsarin da gwamnatin Trump ta bullo. A ranar 20 ga watan Janairu ne, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata doka wadda dakatar da tallafin da Amurka take bayarwa, wanda kuma ya shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama waɗanda suka dogara da taimakon Amurka. ba ga kuma gwamnatin Donald Trump ɗin ta yanke shawara na dakatar da bayar da kudade ga wasu ayyuka da ake gudanarwa na ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin inuwar majalisar ɗinkin duniya wanda yake ganin cewa zai fi kyau amurka ta karkata waɗannan kudade domin yin amfani da su a cikin gida da kuma yi wa al'ummar ƙasar hidima to jama'a masu farika da a sha'afa labaran kai tsaye sun zo muku ne daga nan hausa radio tehran To da aka saurari waɗannan labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda muka riga muka ambata tun daga farkon shirin namu wanda suka haɗa da shirin mu koyi harshen Farisanci da kuma shirin duniyar mu a yau game da shirin nan na amsoshin fikihu da ma shirin nan na tarbiyyar musulunci. To amma dukkanin waɗannan shirye-shirye da muka ambata za su zo muku ne bayan an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan Fabrairun shekara ta 1976 kasar jamhuriyar sahara ta larabawa ta ta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasar da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 284 kuma yawan mutanen kasar ya haura 300 kamar da spain ta mamaye ƙasar tun daga farkon karni na 20 miladiya amma bayan gwagwarmaya ta mutanen yankin wadda suka yi da turawa shekaru masu yawa ƙungiyar polisario mai kwatar 'yancin kan al'ummar yankin ta samu nasarar tilasta wa turan spain barin yankin a shekara ta 1975 sai dai a lokacin da za ta bar wannan yanki ta miƙa yankin ga ƙasar murtaniya da kuma morocco a matsayin reno daga wannan lokaci ne kuma faɗan ya koma tsakanin polisario da waɗannan ƙasashe a shekara ta 1979 murtaniya ta janye daga ƙasar amma morocco ta ci gaba da mamaye ƙasar ta sahrawi democratic republic masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan fabrairun shekara ta 2011 najimuddin erbakan firaministan kasar turkiya na lokacin ya rasu yana da shekaru 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1926 a birnin sinop wanda yake arewacin kasar turkiya bayan kammala karatun jami'a erbakan ya je wata jami'a kasar jamus inda ya karatu bangaren digiri na uku sannan kuma shekara ta 1967 ya zama farfesa sai kuma bayan da ya dawo gida yarbakan ya shiga harkokin siyasa a shekarar 1969 inda da farko ya zama ɗan majalisar dokoki bayan kuma ya rike mukaman gwamnati da dama sai kuma shekara ta 1987 ya kafa jam'iyyar siyasa ta masu kishin addini wadda ya sanya wa suna rafa a zaben shekara ta 1996 jam'iyyarsa ta rafa ta samu rinjaye a majalisar dokokin kasar wanda kuma ya share masa fagen zama firaministan ƙasar turkiya sai dai hakan bai yi wa sojoji na ƙasar turkiyan daɗi ba da kuma wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya amma duk da haka erbakan ya ci gaba da tafiyar da al'amuransa a bisa manufarsa akan haka bayan watanni goma kacal suka yi masa juyin mulki sa kuma hambar da gwamnatinsa da kuma haramta jam'iyyarsa sa kuma haramtawa erbakan ɗin ci gaba da shiga harkoki na siyasa har tsawon shekaru biyar masu saurare ko kun san cewa shekaru 181 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan fabrairun shekara ta 1844 mamayen da haiti ta yi wa jamhuriyar dominican da ke makwabtaka da ita ya kawo ƙarshe kuma jamhuriyar dominican ɗin ta samu 'yancin kai christopher columbus shine ya gano kasar a shekara ta 1492 sannan kuma dollar spain ta mame yankin cikin shekara ta 1801 bayan shafe fiye da karni uku na mulkin mallakar spain akan jamhuriyar dominican kasar ta balle daga mulkin mallakar spain ta koma karkashin haiti sakamakon gwagwarmaya da jagoran juyin juhali na al'ummar haitin sa kai a karkashin jagorancin tausen levanto a shekarar ta waye a jamhuriyar dominican ya tilasta sojojin haiti suka ja da baya kuma jamhuriyar dominican ta samu 'yancin kai amurka ta mamaye jamhuriyar dominican a shekara ta 1916 amma saboda adawar da mutanen kasar suka nuna wa amurka hakan ya sanya an rataba hannu akan yarjejeniya a shekara ta 1924 tsakanin amurka da kuma dominican inda hankali sojojin amurka suka fara ficewa daga jamhuriyar bayan faruwar haka sai kanal turjelo ya kuma karbi mulkin jamhuriyar dominican a wani juyin mulki wanda ya jagoranta a shekara ta talatin amma bayan shekaru talatin na mulkin kama karya da kisan kiyashi gungun mutane waɗanda suka kosa da mulkin sa sun yi masa a tare kuma suka kashe shi bayan turjelo jamhuriyar dominican ta ci gaba da fuskantar yin katsalandan daga amurka ƙasar da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i wanda ya kai dubu hamsin sannan kuma tana cikin amurka ta tsakiya a tekun caribbean masu saurare ko kusan cewa shekaru 123 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan fabrairun shekara ta 1902 aka haifi john steinbeck masanin adabi a jihar california da ke kasar amurka ya shiga jami'ar stanford yana da shekaru 17 a duniya amma bayan wasu 'yan shekaru yana karatun ilimin halittu ya bar jami'a ba tare da ya samu digiri ba a lokacin da yake da shekaru 27 steinbeck ya buga littafinsa na farko mai suna kofin zinari kuma ga wani lokaci ne ya shiga fagen rubutu ga dangadan steinbeck ya fi mayar da hankali ne akan rubuce-rubucensa akan abubuwa waɗanda suke faruwa da gaske waɗanda ba ƙagaggun abubuwa ne na labarai ba yakan mayar da hankali matuƙa akan yanayin kunci da talakawa suke ciki da kuma yadda ake tauye haƙoƙinsu da kuma yadda shugabanni kan take haƙoƙin marasa galihu a cikin ƙasashensu. an ba shi lambar yabo ta nobel a fannin adabi a shekara ta 1962 john steinbeck ya rasu a ranar 20 ga watan disamban shekara ta 1968 yana da shekaru 66 a duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau zamu shiga cikin darasi na saba'in da ɗaya inda a cikin darasin na 71 za ku ji Muhammadu tare da abokinsa Sa'id suna tattaunawa dangane da yanin yadda ake gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokoki a Iran da kuma irin ayyukan da 'yan majalisar suke gudanarwa bayan an zaɓe su da kuma hanyoyin da ake bi wajen yin kamfe kafin a zaɓi kowane ɗan majalisa bayan jam'iyyarsa ta tsaida shi a matsayin ɗan takara. da zai fito daga yankin da zai wakilci al'ummarsa. To sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda za ta kasance. To amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. چرا؟ سبوده می روزنامه جریده تو خریده ای کی کسیه خبر لبری جدید سبو خبر جدید سبان لاباری ماه وتا انتخابات زبوکا انتخاب کردن ین زبی مجلس مجلسا انتخابات مجلس زبان یم مجلسو من میدانم نی نسنی من میخواهم بدانم نی اینا سن انسانی کاندیدا انتکره. کاندیداها انتکره. چه کسانی؟ سوانینی چه زمانی؟ ون لوکچی اسفند اسفند اسفند ماه وطن اسفند مردم متنی شهرها گروروا نماینده وکیلی آنها انتخاب می کنند سو زبه هر شهر کوونگری دویست و پنجاه هزار dubu ɗari biyu da hamsin. Masalan. Misali. Si. Talatin. Onha mi shenasand. Su sun sani. Ma'amulan. Bisa al'ada. شهرشان گرنسو هفته بعد ماکو میزوه تبلیغات کمپی آن شروع می شود زا اپارشی همه رأی می دهند کوه سنا جیپا قرآ همه می توانند رأی بدهند دکا زاس ایا جیپا قرآ خانوم مچی خانوم ها ماتا آقا نمیجی آقایان مزه هجده شتکس هجده سالگی شکر شتکس حزب جمعیه حزبها. ها جمعیو مختلف دبن آنها دارند سو سنادا آنها معرفی می کنند سو سنا گباتر چند وسو To da labarin da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji irin tattaunawar da ta wakana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. چرا روزنامه خریده ای؟ خبر جدید دارد؟ انتخابات مجلس نزدیک می بدانم کاندیداها چه کسانی هستند؟ انتخابات مجلس در چه زمانی است؟ اسفند ماه مردم همه شهرها برای خود نماینده انتخاب می کنند. هر شهر یک نماینده نه هر دویست و پنجاه هزار نفر یک نماینده مثلا تهران سی نماینده دارد مردم هر شهر کاندیداها را میشناسند بله معمولا مردم کاندیداهای شهرشان را میشناسند چرا کاندیداها تبلیغات نمی کنند؟ از هفته بعد تبلیغات شروع می شود همه می توانند رأی بدهند خانم ها آقایان بله خانم ها و آقایان از هجده سالگی می توانند رأی بدهند. حزب های مختلف هم کاندیدا دارند؟ بله، حزب های مختلف هم چند کاندیدا به مردم معرفی می کنند و مردم می توانند به آنها رأی بدهند. تو مدلا، این اگر زمان دومین wannan tattaunawa kamar yadda ta wakana amma da fasarta a cikin harshen hausa چرا روزنامه خریده ای؟ خبر جدید دارد؟ میسن یا کسی جریده اکوی سابل labari انتخابات مجلس نزدیک است. خواهم بدانم کاندیداها چه کسانی هستند. زبان این مجلس ها وانی. تو وانی. این اصلا انسان انتخابات مجلس در چه زمانی است؟ زبان این مجلس a wane lokaci ne اسفند ماه مردم همه شهرها برای خود نماینده انتخاب می کنند. وطن اسفند دکنن متنن گروروا سنا زبن وکلنسو هر شهر یک نماینده کون گری وکیلی دیکی گریشی؟ نه هر دویست و پنجاه هزار نفر یک نماینده مثلا تهران سی نماینده دارد آه دک متانه دوبود بیو ده همسن سنا دا وکیلی بوده دیا مثالی بیرنن تهران سنا وکیلی تلاتن مردم هر شهر کاندیداها را میشناسند شناسند کوونه گری سن سن ان بله معمولا مردم کاندیداهای شهرشان را میشناسند ای bisa ga al'ada, mutane na garuruwa sun san چرا کاندیداها تبلیغات نمی کنند؟ me ya sanya ‘yan از هفته بعد تبلیغات شروع می شود. دگماکو میزوا زا افارا کمپی همه می توانند رأی بدهند خانم ها آقایان کوا زی ایجه پا ماتا دمزا بله خانم و آقایان از هجده سالگی می توانند رأی بدهند. ای متا د مزا daga shekara گومه شا takwas زاس حزب های مختلف هم کاندیدا دارند. جمعیو دبن ما سنا دا انتکره؟ بله، حزب های مختلف هم چند کاندیدا به مردم معرفی می کنند و مردم می توانند به آنها رأی بدهند. ای جمعیو دبن دبن ما سنا بینا ما متانه ان تاکرا سو kuma متانه سنا To madalla to jama'a masu saurare kun dai ji yadda ta wakana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id dangane da yadda ake gudanar da zaɓukan 'yan majalisu a nan jamhuriyar musulunci ta Iran kamar yadda kowane ɗan takara zai iya samun shiga majalisa bayan samun ƙuri'u daga ɓangaren da yake wakilta. sannan kuma wasu daga cikin mabiya addinai kamar mabiya addinin kiristanci da mabiya addinin yahudanci da ma mabiya addinin zartosh dukansu suna da wakilai a majalisar dokoki ta iran to jama'a masu saurare saboda lokacin da muke da shi ya kare a nan za mu dakata a mako na gaba da dala ubangiji za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin daga farko zuwa ƙarshe ne abdullahi ka tsanakin kwata alheri a tarbe mu a mako na gaba. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai magana ne akan barazanar kasa Siriya zuwa ƙananan ƙasashe. da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wato uwar gijiyar ta amurka suke tunani da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. maganar ta fito daga bakin benjamin netanyahu a kan kudancin syria ne cewa za su baiwa 'yan durus kariya yana a matsayin buɗe wani sabon shafi a cikin rikicin wannan yanki na yammacin asiya ba kuma a cikin ƙasar siriya kaɗai wannan batu zai yi tsaya ba haramtacciyar ƙasar isra'ila tana nufin aiwatar da siyasarta ta karkatsa ƙasashe har da ƙasar labanan furucin da netanyahu da ya zo ne bayan wata magana ta fito daga bakin shugaban ƙasar amurka na cewa a mayar da falasinawan gaza zuwa kasashen jordan da kuma masar da kasashen larabawa suka fito suka nuna kin amincewarsu da wancan zance na shugaban ƙasa amurka sai na yahu ya ce to a mayar da falasinawan zuwa sahara saudiya sai a kafa musu ƙasa a can yin wannan maganar ke da wuya saudiya ta fito ta mayar da martani wanda ba kasafai takan yi haka ba an san siyasar saudiya da tafiya cikin nawa inda sai abu ya ɗauki lokaci sannan take mayar da martani amma bai fi sa'o'i ba ta mayar da martani a kan zancen na Netanyahu. ƙawancen da ke tsakanin trump da Netanyahu ƙawance ne tsakanin shidanu wanda ya sake dawo da tsohon tunanin sake shigar da yankin yammacin kogin jordan da kuma tuddan gulan a ƙarƙashin haramtacciyar ƙasar isra'ila kifar da gwamnatin bashar assad a ƙasar siriya dai ya zo ne a ƙarƙashin kare manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ilan da kafa abinda suke kira faffaɗar isra'ila wato share faginta kenan da kuma gamsar da ƙawayen amurka a cikin wannan yankin da hakan waɗannan ƙawayen na amurka dai su suka taka rawa wajen tarwatsa ƙasar sudan da katsata zuwa kudu da arewa su ne kuma suke da hannu a wannan lokacin na sake haddasa baraka a ƙasar sudan su ne dai waɗanda suka jefa ƙasar libya cikin yakin basasa nan kuma suke haddasa rikicin somaliya da ruruta wutarsa a cikin iraki kwana ɗaya ba tsagaita wutar yaƙi a labanan kenan a ranar 27 ga watan disamba da kuma barazanar netanyahu ga shugaban ƙasar siriya bashar asad a wannan rana duniya ta ga abin da ya biyo baya a cikin ƙasar ta siriya jiragen yaƙi haramtacce ƙasar isra'ila sun fara kai hare-hare a kan wato muhimman cibiyoyin soja da tsaro na ƙasar siriya tasoshin jiragen ruwa da filayen jiragen sama da duk wani wuri da ake aje makamai masu amfani a ƙasar ta siriya sai da sojojin haramtacce ƙasar isra'ila suka rusa su a cikin kwanaki kaɗan 'yan sahiyoniyar suka fito suka sanar da cewa sun rusa kaso 80 cikin 100 na kakabɗin makaman da siriya ta mallaka wasu suna ganin cewa manufar waɗannan hararen na rusa makaman siriya ba wai don haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tsoron su ba ne har can abinda take son yi ne ta bai wa 'yan kariya ne da hana gwamnati yin amfani da waɗannan makaman domin kaiwa wato kudancin ƙasar da kuma gabashin ƙasar hari a kan kurdawa ita kuwa turkiya ana haɗa gefen tana ɗaukar kurdawan siriya a matsayin ci gaba ne na ƙungiyar nan ta pkk da take ɗauka a matsayin 'yan ta'adda wannan ƙungiyar tana riƙe da yankin gabashin euphrates tun shekara ta 2015 kuma faɗin ƙasar da take a cikinsa ya kai kaso ashirin cikin ɗari na ilahirin ƙasar siriya kuma a cikin wannan yankin da kurdawan suke da akwai muhimman wuraren haƙoman fetur da kuma iskar gas hakanan kuma nan ne muhimman wuraren noman alkama da shi'ir suke a faɗin siriya a cikin shekarun bayan nan ƙungiyar kurdawa ta siriya kenan tana da alaka mai karfi da pkk wacce kasar turkiya take dauka a matsayin 'yan ta'adda kuma suna samun taimakon amurka wacce ta zo da sunan za ta yi fada da ta'addancin kungiyar da'ish? da akwai kasashe da dama na turai da suke aiko da sojoji domin su bayar da shawara da horo ga mayakan na kurdawa daga cikinsu da akwai kasashen birtaniya faransa italiya da kuma jamus wannan ce hanyar da kurdawan suka rika samun manyan makamai waɗannan ƙasashen da kuma amurka da tel aviv sun sanar da cewa ba za su bari a taɓa kurdawa ba a gabashin tekun euphrates kuma shakka babu wannan ƙungiyar ta mallaki manyan makamai da waɗannan ƙasashen na turai da amurka suka bata. da alama sabuwar gwamnatin damascus ba ta da ƙarfin da za ta iya fuskanta haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan da aka lalata da rusa makaman ƙasar kuma dama dai tun da farko tun ma kafin a rusa makaman sabuwar gwamnatin ta damascus ba ta damu da mamayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa wani sashe na wannan ƙasa ba a wannan lokacin abinda da turkiya take son yi shine buɗe tattaunawa da waɗannan kurdawan gabanin ɗaukar wani mataki na daban tana son ta fito da abdullahi ojilan idan har kurdawan pkk za su amince su daina faɗa da gwamnatin turkiya su yi sulhu da ita su ajiye makamansu su koma rayuwa ta fararen hula ya zuwa yanzu dai turkiyan tana rike da kaso goma cikin ɗari na faɗin ƙasar syria tun bayan da vladimir putin wanda yake da sojoji masu karfi a cikin ƙasar syria ya baiwa turkiya izinin ta shiga cikin syria ranar 24 ga watan agusta na shekara ta 2016 a wannan tsakanin ankara ta shimfiɗa ikonta a kan iyakokin yamma da gabashin tekun euphrates ta soja da kuma jami'an leƙen asirinta hakanan ta fuskokin tattalin arziki da kuma abin da ya shafi al'adu da yada al'adun turkanci a wajen kuma tabbas turkiyan tana yin hakan ne dai a ƙarƙashin aiki tare da ƙungiyar nan ta tahariru sham da sauran ƙungiyoyin da suke da makamai da dukkaninsu an kafa su ne a cikin turkiya yadda turkiyan ta kutsa cikin syria ya sa fitattun turkawa 'yan siyasa masu kishin turkanci da suka hada da tsohon firaministan kasar ahmad daud ugulo suna magana a kan kare haƙoƙin 'yan ƙabilar turkiman da suke wani reshe ne na turkawa tun a shekarun baya turkawa da dama musamman 'yan siyasa suna ganin cewa arewacin syria da iraki daga idlib zuwa sulaimaniya da ke can cikin iraki duk mallakin turke ne saboda kasashen larabawa sun fice daga takarawa a cikin wannan yankin tun shekara ta 2016 turkiya ta samu damar kutsawa ta mai gurbinsu kasashen larabawan sun kau da kawo kansu da idanunsu daga makirce-makircen da ake kitsawa a cikin kasashen labanan iraki libya somalia da kuma falasɗinu da wannan ya baiwa turkiyan damar shiga ta yi abin da take yanzu kai wasu ma daga cikin waɗannan ƙasashen larabawan da su ake haɗa kai da turawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen kitsawa 'yan uwansu makirci don haka suka ba da damar wasu su kutsa cikin waɗannan ƙasashen. abin da ke faruwa yanzu a cikin wato wannan yanki kamar yadda wani marubuci ɗan ƙasar turkiya ke cewa shine da akwai hatsarin karkatsa ƙasar syria zuwa ƙananan ƙasashe domin ganin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sami ƙarfi da kuma ci gaba da abin da take yi a cikin wannan yanki abin da ya rage kawai yanzu shine farkawar mutanen ƙasar syria dukkaninsu da addinansu da kuma mazhabobinsu su fahimci cewa kare kadaicin ƙasarsu a matsayin ƙasa da hana tarwatsewarta zuwa ƙananan ƙasashe shine abin da zai kare su baki ɗaya su kuma ƙasashen larabawa ya kamata a ce ko da sau ɗaya su ɗauki wani mataki na haɗin gwiwa tsakaninsu domin ganin cewa an dawo da al'amura kamar yadda suke koda mafi karanci ne wato na jin haɗuwar kai a tsakaninsu da kuma dakatar da dukkanin makirce-makircen 'yan sahayoniya a cikin wannan ƙasa ta siriya. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.tafsatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. A cikin shirin mu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen kafiri sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya A yankin da muke aikin soja, akwai wasu ƙabilu daga wata mansaba mai suna mansabar gaskiya. Shin ya halatta a ci moriyar nono da yagot da man shanu da suke yi da hannayensu? Amsa. idan har sun yi imani da aƙidar musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da najasa tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa a cikinsa ba sa yin sallah domin 'yan ɗariƙar gaskiya ne kuma ala tilas muna cin abincinsu da burodinsu yayin da muna zaune a wannan ƙauyen dare da rana shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su kore kaɗaita Allah maɗaukaki wato tauhidi da annabci kuma ba su inkarin wani abu daga cikin muhimman rukunan addini kuma ba su kasance suna ɗauke da aƙidar samun tauyaya ko na kaso a saƙon manzon Allah tsira da amincin Allah da iyalan gidansa ba to ba za a ɗauke su kafirai ba ko najasa. idan kuma sun kasance saɓanin haka to wajibi ne kiyaye batun tsarki da najisa wajen taɓa jikinsu ko cin abincinsu. tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin mu yana yawan ba mu kuɗi da kayan aiki menene hukuncin wannan kuɗi da kayan aikin idan a halin yanzu suna nan a matsayinsu na asali amsa idan ya tabbata kafiri ne da yin riddansa daga musulunci kuma ya zaɓi kafirci tun bayan balagarsa kafin ya bayyana musulunci to kuɗinsa yana matsayin hukunci daidai da kuɗin sauran kafirai tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal kitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matukar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar ƙura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najistuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu na biyu waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najistu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni akasinsa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najisa, to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasuwasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma Allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki. abu na shida Wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata. Don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma. Tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukan su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahalin kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa najisa amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahlul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka salam, waɗanda suke da littafi daga littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussein alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato ulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matuƙar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a aƙidar su baya wajabta kafirci da zamewarsu na jisa sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. أقولها don matasa. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa wanda muke taɓo matsalolin da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da yake gabansu. Idan kuwa ma sauraro suna tare da mu muna wato magana ne akan ilimi da kuma rawar da matasa suke takawa a cikinsa. mun ji tabakunan malaman jami'o'i a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar nijar dangane da wannan batu a shirinmu na ƙarshe mun yi hira ne da malam ibro ayuba wanda malami ne a kwalejin ba da horo a kan sha'anin mulki da ke birnin niyami a jamhuriyar nijar to a yau ma dai za mu ci gaba ne a kan wannan batu tare da malaman jami'o'i da kuma manyan makarantu da fatan za a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin Wasu daga cikin matsalolin da ake fuskanta a cikin manyan makarantu da jami'o'i shine ɗaukaka wasu matasan da ba su darajar karatu da ba su cancanta ba, saboda kawai mahaifansu suna da mukamai na siyasa ko kuma a gwamnati. Malam Bello Ahmad Abba na kwalejin ba da horo ta jihar Jigawa da ke garin Gumel ya yi mana ƙarin bayani akan haka. Eh gaskiya ne, wannan eh, akwai irin eh, wannan matsalar saboda uh, musamman ma irin wannan lokutan na siyasa za ka tarar uh, gwamnati eh, ya zamanto ta yi sake ana wasu abubuwa ba za a yi magana ba saboda kila a ce ko 'ya'yan manya ne to akwai wannan to amma shi irin wani abin da kake faɗa gaskiya a arewa ba zan ce babu ba amma dai da sauki idan ka kwatanta da uh, kudancin ƙasa wanda a can ne yawanci za ka tarar akwai ɗaliban mafi akasarinsu amma da malama suna irin ƙungiya asirai din nan wato da ake ce cultism da sauransu to a irin wannan yanayi ana tursawa su sawa malamai ta hanyar karfi ko kuma ta hanyar ba su kuɗi domin eh, su ciyar da yara jarba a arewa ma akwai ba za ka kasa samu ba saboda na tuna jami'a lokacin da aka ba kwanta gora rikon ƙwarya na shugaban jami'a akwai malamai da yawa da ya kora wasu ma shi ne in ka tambaya sai a ce abin ya shafi magudin jaraba to ko da dai ba kuɗi a karɓa ba wani lokaci san ra'ayi yana shiga eh, ko yan garanci garin ku ɗaya ko kuma ta ba da wani eh, takarda daga wajen babban mutum wani abu makamancin haka to idan al'umma ta gurɓace musamman ma in ka duba jaridun najeriya yanzu labarin satar kuɗi aiki a ina ne a ina ne ana bincike a ina to amma daga ƙarshe sai ka ga ba a yi kowa komai ba to saboda haka su ma malaman jami'o'i da manyan makarantu ai su ma 'yan najeriya ne saboda haka babu mamaki idan abubuwa suka taɓarɓare suka kai manzalin da eh, ake samun mutum da ci jaraba ba a bashi ya ci saboda haka wannan ba za a iya cewa ba a yi ba tabbas lallai ana yi a wasu makarantu. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu saka kasala yara. Shi kuwa Malam Ibrahim Khalil bai kore cewa da akwai wannan irin matsala ba. Malamin na Jami'ar Ahmadu Bello yana ganin cewa wata matsala ce wacce ke da wuya ta abku ko menene dalilinsa ga bayanin da ya mana. Zai yi wahala kwarai saboda yanayin tsarin na da yadda tsarin jami'a din yake yadda tsarin karatu yake a jami'o'i musamman nan tun da kaga eh, wani abu ne da yake na sakamako da ba mutum ɗaya yake ba ana samu yan abubuwa haka da ba za a rasa ba masu kama da wannan amma dai zai yi wahala gaskiya a jami'a irin wannan abun ya kasance kaga sakamakon jarabawa idan malami ya yi ba wai shi kaɗai ke da hukunci a kan shi ba zai bayar sauran sannan kuma kila sannan a faculty sannan kuma a ma senate so wannan yana taimakawa wajen rage irin wannan abubuwa a jami'a kuma tunda ba malami ɗaya ne yake ɗaukan duka courses za ga idan wani ya yi eh, ƙoƙari ko ka iya bashi sakamakon da bai cancanta ba a jarabawa za a iya ganewa ta sauran wasu Uh, courses ɗin da ya zauna ya jaraba a kansu misali ko ya ci ne ko bai ci ba za a iya aunawa da irin wannan tunda malaman da suke a department ɗin da yake karatu ba kai ne kai kaɗai ka san yadda yake ba za ka iya sani sai dai kawai matsalar yanzu da ake fama da ita a jami'o'i yawan ɗalibai ya wuce misalin da har malami zai iya sanin yanayin yadda ɗaliban shi suke kowane za ka ga aji kila ya wuce mutum ɗari da ashirin a maimakon a ce kila talatin ko in ya yawa talatin da biyar a gaba yadda za a yi irin wannan abubuwan mutum ya iya tantance da yanayin ɗalibai. ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. Wani batu da ya kunno kai a cikin kwanakin bayan nan a tarayyar Najeriya wanda ya shafi ilimi shine abin da ya fito daga gwamnatin tarayya na kokarin tsame hannuwanta daga cikin kula da jami'o'in kasar malam bashir nuhu mabai wanda malami ne a jami'ar umar yar aduwa ya bayyana tashi mahangar kamar haka ina so ka fahimci cewa ai ina tabbatar maka a yanzu zancen da muke da kai kusan ma kawai gwamnati ta riga ta tsana nan ta dalili kuwa saboda duk irin abun da ya kamata a tanadar majami'o'i su zama su ne jami'o'i wanda za su za su ainihin abubuwan nan guda uku wato ainihin bincike da ainihin shi kanshi ilimi da kuma ainihin wato taimakawa al'umma da ake abin da ake cewa community service duk jami'o'in Najeriya da suke na gwamnatin ne abin takaici za ka je ka tarar da cewa suna nan sun lalace gwamnati abin da take yi shi ne ta ɗauko albashi ta ba malamai amma ina tabbatar maka kusan gwamnati ta ta ce da kashi hamsin cikin ɗari da irin gudunmawar da ya kamata ta ba jami'o'i Kusa waɗanda jami'o'i kusan a mace suke ƙoƙarin da kurin suke yi suna yunƙuri ne domin su da kansu su rayu amma hakikanin gaskiya to gwamnatin tarayyar Najeriya ko ma wace irin manufa ce wadda ake ganin cewa wata manufa ce daga ainihin wato asusun lamini na duniya da kuma bankin duniya suka ƙirƙiro waɗannan abubuwa domin a zo a kawo kuma gwamnati tana ganin su kamar abubuwa ne masu muhimmanci ta ɗauke su da muhimmanci ta rike amma an yi su ne domin a lalata ilimi a Najeriya to hakikanin gaskiya kusan an ci nasara a ainihin bangaren gwamnati an ci nasara wajen wato nuna musu cewa su cire hannunsu daga kashe kuɗi daga jami'a to wannan kuma kowa ya sani cewa ilimi na jami'a shine ginshikin rayuwa da ci gaban kowace irin al'umma in dai babu ilimin nan na jami'a wanda anan ne za a fito da ƙere-ƙere da sabbin dabaru na tafiyar da rayuwa da bunƙasa tattalin arziki to hakika wani al'umma za ta ta ci baya ai ko kasashen da suka ci gaba na tabbatar maka cewa ba yadda za a ce gwamnati ta cire hannunta ana ba da taimako ta hanyoyi daban-daban kuma za a inganta ainihin abubuwa da kayan bincike da komi da komi da ya kamata kuma a biya malamai kuɗin da ya dace su ji daɗin aikinsu a kula da su amma akasin haka ke faru a najeriya saboda haka nan shi yasa kake ganin a yanzu idan mutum ya yi digiri a najeriya ita ce zai je kasar waje ya aiki sai an ƙare mashi wata jarabawa a tabbatar da karatun nan da ya a Najeriya haka yake in aka yi mashi wannan jaraba in ya ci to shi ne da a ɗauke shi aiki in ko ba haka ba to ba za a bashi wannan aiki abin da ke faruwa kenan saboda nan wannan ba karamin illa ba ce ba ba karamin kuma ba ba ne ba sai ka rasa shin wai menene tunanin gwamnati da irin waɗannan manufofi da ake kawo su daga waje a tilasta cewa gwamnati amfani da su kuma gwamnati nan ta ansa ta ɗauka ta alata yafa ta ce wannan ita ce manufa. domin jin ko kungiyar malaman jami'o'i a najeriya wato asu ta bayyana matsayinta kan wannan shiri na gwamnatin tarayya mutuntubi malam ibrahim khalil na jami'ar ahmadu bello ga abin da ya faɗa mana. Ƙungiyar malaman jami'ai ke na matsinka duk da ke ni ba zan yi magana da da yawunsu ba amma dai a tarurruka da 'yan ƙungiyar suka yi shugabannin suna bayyana matsayin yi da kuma masu mambobin ƙungiyar matsayin su na rashin yadda da wannan mataki na tare. Ina gama wannan ya taimaka ta yadda har yanzu ita gwamnatin ta kasa eh, aiwatar da wannan ko in ce ta ma janye a makon musamman sakamakon tattaunawa da ta biyo yajin aikin da aka yi na ƙarshen nan. To ma sauraro za mu dasa aya a nan sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani shirin wanda za mu ci gaba a kan matsalolin da suka shafi harkar ilimi a tarayyar Najeriya. da fatan za a kasance tare da mu domin a ji shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ashe kwa kun gani tilas ne ƴaƴan mu kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara mu ƙara ba da yin ba mu ilimi kar mu saka tarbiyyar iyali masu rarre barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hayoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan gidan boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar muku da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa. yara abun yara. A cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yami ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin rahatul hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne da kan harkin azumi inda ya fara da shimfiɗan rayuwar lahira Allah ya ta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم zamu tashi ne akan kan sau haƙƙin azumi akan ka kai ɗan adam kamar yadda muka faɗa duk abin da muka aikata kaɗan ko mai yawa a nan duniya gobe lafira da yake ita lahira wata irin rayuwa ce ba irin rayuwar mu ta nan duniya ba to za mu ga wannan aikin da muka aikata mai kyau ko mara kyau wal billah idan mai kyau ne zai mana shaida a gaban allah ta'ala kafin ma a zo nan zai ɗabi mana kewa a rayuwar mu ta barzahu a kwancin kabari zai zo mana a cikin kyakkyawar sifa kyakkyawar halitta mai kyakkyawar sifa da daddaɗan ƙanshi yana faranta mana rai yana ɗebe mana kewa muna ni'imtuwa da zama tare da shi iya zamanmu na barzahu wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka idan kuma mummunan aiki ne muka aikata to mu sani zai zo mana a matsayin wata mummunar halitta mai mummunar siffa da mummunan shige da wari da ɗoyi wala Allah ma yana tartsatsi da aman wuta haka za mu ci gaba da zama da shi wal iyazu billah yana azabta mu muna azabtuwa da zama da shi iya mu na kabari wanda zai iya ɗaukan ma sunmu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka sannan kuma a shi lahira kyakkyawan aikin ya ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai bawan allah ne nagari ka bi umarnin allah ka aikata alkhairi don haka zai ba da shaida a gaban allah cewa kai mutumin kirki ne kuma shikenan ka ci riba idan kuma mummuna ne zai ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai mutumin banza ne wanda a rayuwarka ta duniya ba abun da ka aikata ban da barna kenan kuma ka taɓe wal billah Allah yana tabbatar mana wannan a nassin alkur'ani cewa man amal mitsa lazaratin hairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا yara duk wanda ya aikata alkhairi mutum ne ko aljan kaso matun daga kan zamanin annabi adam ka biyo kan zamanin su annabi nuhu Ibrahim, musa da isa har ya zuwa zamanin uban tafiya annabi khatam maulana muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suka yi zamani da shi ya sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har zawwa mu har waɗanda za su biyo bayan mu duka ɗai ne ku aikata alkhairi misqala zarratin in ji Allah ta'ala gobe lahira sai ya ga abunsa haka ku aikata sharri misqala zarratin gobe sai ya ga abunsa do abunda ya ci karo da wannan to ƙarya ce a ce maka wasu sun aikata barna amma saboda zamanin da suka samu kansu a cikinsa don haka su sun ci bulus ba su da laifi a wurin Allah wannan ba koyarwa ce ta addini ba ba manzo ya zo da wannan ba shaci faɗi ne ƙarya ce ku aikata alkhairi in ji Allah ta'ala sai ya ga abunsa kuma ku aikata sharri kowa kuma ko ɗanwa ko a wani zamani yake sai ya ga abunsa Allah adili ne baya zaluntar kowa. masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rajiyon BOH karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan wannan haƙƙi dai na azumi da fatan iyalai za su amfana. To azumi yana da haƙƙoƙi a kanmu. Maulana Ali Zainul abidina alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙus saum to an ta'alama annahu hijabun da raba hullahu ala lisanika wa sam'ika wa basrika wa farjika wa barnik liyasturka bihi minan na azumi yana da haƙoƙi a kanka kai ɗan adam azumi yana da haƙoƙi a kai azumi yana da haƙoƙi a kanki kai musulma azumi yana da haƙoƙi a kanmu mu masu azumi haƙƙin nan shi ne mai azumi wata garkuwa ce da Allah ta baraka wa ta'ala ya baka kai ɗan adam ya arzita ka da ita wace da wannan garkuwa ko hijabin za ka kare harshenka ba zai faɗi abin da bai halatta ba ba zai furta abin da bai halatta ba azumi garkuwa ne a ganinka idonka ba za su kalli abin da Allah ya haramta ba. Azumi garkuwa ne a farjinka, ba zai kai ka ya baro ba, ba zai ja ka ya kai ka mahallaka ba. Azumi garkuwa ne a cikinka, ba zai wuru da abin da ba halal ba. Don kulle lahamin na bata bil haram, fannaru aula be, dukkan abincin da aka ci. har yasa nama ya tsira to wannan nama sai Allah ya narkar da shi da wuta Allah ya ɗora maka wannan hijabi kariya garkuwa akan harshenka da jinka da ganinka da farjinka da cikinka a dalilin azumi don me don Allah ya kare ka da wannan garkuwar ta azumi ya kare ka daga shiga wuta gobe tashin ƙiyama. wutar da in an shiga fa shi kenan an shiga babu batun shekaru ko karnoni a za a dawwama ne ha abadan kuma a cikin fishin Allah wal iyazu billah azumi garkuwa ne da zai kare ka daga wannan don haka ya zo a hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da iyalan gidansa alaihi musallam yana cewa mu junnatun minan nar azumi garkuwa ne mai hana shiga wuta don ka dan uwana mai sauraro idan har ka yi daɗin kai ka ɗauki azumi a matsayin garkuwarka mai hana ka saba ma Allah har aka samu an saka na ta'atarafu ka fi hujubiha rajauta an takuna mahajuba idan har ka yi amfani da azumi a matsayin ya zame maka garkuwa kariya mai hana ka saba ma Allah ta'ala to babu shakka ba makawa kai ma za ka zama kararre za ka samu kariya za ka zama tsararre kararre gobe a lahira ba za ka hangi inda wuta take babale ta babbaka ka amma in ko ka saba baka kiyaye haƙƙin azuminka ba to fa ka sani baka da komai a azumin da za ka yi illa kishin ruwa da yunwa gobe a lahira kuma Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa wal iyazu billah wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammadu ali baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi mallan ya koro bayani gashi kuma lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na BOH da ke karkashin hausa tv a nan benin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehu malami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar niger da wannan ɗimin lokacin nasa da ya bar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi ne mai